أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد جماعة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقد الله سبحانه وتعالى mai kowa mai komai mai iko da kudura da irata da tuba mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi da kafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da tattata mu da kara mana imani da himma da ikhlasi kuma rufa mana asiri duk da muka fito muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa mu da kyawawan sai idan ya Allahumma amin bayan haka muna ƙara cinta da duniya da Allah ta musamman da ya tsawaita rayuwarmu bayan ya ɗauki rayuwar wasu ya samu lafiya bayan ya jarrabe waɗansu rikin lafiya ya ba dama da iko bayan ya hana wasu dama da iko har muka risu wannan azumi albarka muka kuma ɗauki azumi sannan kuma alhamdulillah suna buɗewa wa Allah a bisa sannan shi shine ɗaya ga watan ramadana na wannan shekara ta hijiriya 1442 wanda ta yi daidai da a sha tara ku a sha uku ga watan hudu na shekarar miladiya 2021 muna godin Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan wani da yan wana musulmi yau ne daya yau ne aka buɗe ƙofofin aljanna kuma za su zauna tare da mu a buɗe da tsawon kwanakin wannan wata tsawon kwana talatin an kulle masa ƙofofin wuta za su zauna a kulle kuma mai buɗe su da izinin Allah subhanahu ta'ala har tsawon kwana talatin an ɗaure mana shaidanu masu tsaurin kai waɗanda suke inji ga mutane suke aikata manya-manyan kabirai na zunubi yau a ɗaure su jama'a Allah ubangiji ya mana imomin nan wajen gudan shida guda shida domin ya tsaye da hujja a kanmu da farko ba ka da hujja ka ce ba za ka yi azumin nan ba ba ka da iko da hujjar da za ka ce ba za ka yi aikin ga kai ka shiga aljannan nan ba ka da hujjan da za ka ce ba ka da aiki da za ka yi da zai kukusar da kai da jihar nama bayan an kulle maka kofofi ba ka da hujja saboda haka hikima ce Allah maɗaukakin sarki ya maka sannan kuma kafa hujja ne a kanka a gobe ke kuma Allah zai ce na ɗauka ranka wani na wasu ban nuna musu kai na nuna maka wasu ya kamu wani na ɗau na sanya ma waɗansu lalura ta rashin lafiya ba sa iya ainihin kai na ɗauke haka na baka lafiyar wani gobe mun kai ka wannan ni'ima wasu kuma ban ba su da daman azumi ga su da lafiyar ga su kuma rayuwarsu saboda tsufa na jiki sun lalata cewa ake mutu kai na ba ka da damar wasu gajiyar mu Na kuma Allah zai tambaye ni tambaye mu gobe kiyama gaba daya wani na buɗe masa ƙofofin aljanna gaba daya har na tsawon kwana talatin me yasa baka shiga na kulle maka ƙofofin wutawa ne a wannan wata na ramadana na tsawon kwana talatin ya aka yi baka tsira daga wutar da ya aka har ta buɗe kwana na tsawon maka shekaru da za ku hana ta aiki kuma su inji za ta sabo na ɗaure su an sa musu hankali an kulle su me yasa me yasa da haka a yi aikin da zai shigar da kai aljanna ba wannan ni'ima ce wanda Allah ya ce da tusalun yau ma'izin an na'im duk wata ni'ima da Allah madaukakin sarki maka don yi tambaye ka ne a gobe kiyama wanda ya hana din zai ce ya Allah ka sa mu rashin lafiya ne ke da an san zai ya Allah ka rai da kafin wannan luwata yana da ansan da zai ya Allah ba ta bani da ba ne sannan an amfaka amma mutum ya zauna ba abin da zai yi zai kare masa zunubi sai sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sallama yace rahima alfu alfu rahima alfu Allah turmur shi mushe hanci Allah eh, turmur mushe hanci Allah turmur mushe mutumin da Ramadana ya shigo ya tarar da shi a yadda yake da duk dauda duk datti duk zulfai duk kurakurai duk sako amma bai yi abin da za a shafarta masa ba Allah wadaran wannan mutumin Allah ya murmusha hancinsa a ya Allah wadaran da shi da wannan mutumin da haka ya yan wani kulli wato kalubale ne Allah ya nuna maka idan ya tsawata rayuwarsa kalubale challenge ɗinka kai zai kuma a gobe shi kama an na'in saboda haka mu zagi dantse mu zagi dantse lalle mu yi abin da Allah zai gafarta mana mu yi abin da Allah zai mana rahama mu yi abin da Allah zai ɗauki mana bala'i da shi na rashin tsaron da muke fafa da shi rashin tsaron da ya lanko mai rayuka ba iyaka rashin tsaron da ya lanko dukiyoyi ba iyaka rashin tsaron da ya ci mutuncin al'umma babu iyaka rashin tsaron da ya hana manoma zuwa kinsu babu iyaka rashin tsaron da ya hana matafiya tafiya a cikin kwanciyar hankali rashin tsaron da ya hana masu kiwo kiwo da walwala rashin tsaron da kullum a cikin fargaba ake idan akwai masu bukatan irin waɗannan lokuta da ba idan akwai masu bukatan irin waɗannan lokuta na alfarma da ake kuɗa wa bayi addu'a garanti ne don Allah ya nuna garanti ne Allah ya nuna kawai in wata magana yayi kowa yana da addu'a da Allah ke karɓa idan akwai masu bukatan irin waɗannan ranakun irin waɗannan kwanaki to mu ne saboda hali da ko ne da ni su da muke ciki ko da a cikin samu ramadan ka zo shirin halin da muke za mu roƙi Allah ya bamu waɗansu kwanaki masu albarka shirin na ramadan za a ba mu tabbaci in mu yi addu'a za a amsa mu zauna musamman zaman jirge don yi addu'a Allah ya ɗauki mana irin halin da muke bayan wannan bala'i sannan kuma da corona wanda shi ma ya rasa daga arzikin kansu ya rasa daga kasuwannin waɗansu ya ragargaza wajen samun waɗansu ya ragargaza cikin waɗansu ya ɗauki rayukan waɗansu shi na dama sunan wallahi waɗanda kusa su daraja ba a kimanta su dukiya ba a kimanta su da zinari da zurfa lokutan shi masu masu al'arma wanda lalle ya kamata mu zagi danci mu rai bacci mu taƙaice duk wata mu'amala da alakar mu da duniya mu koma mu Allah gadan gadan mun san irin ta'asar da ake da fyaɗe da abubuwan daban-daban da gurɓacewar tarbiyya to lallai wannan watan wallahi namu ne wannan watan namu ne kuma Allah yana son mu da watan kuma yake mu roƙa zai amsa mu kwankwasa zai buɗe mu miƙa hannu zai bamu saboda haka mu daure sannan ko mu roƙi Allah yawa shugabannin da Allah ya bani wannan kasar musamman shugaban da mu roƙi Allah ya iya masa Allah ya masa tsawon jagora Allah ya ba shi ikon aiwatar da burin da yake zuciyar shi alkhairi Allah shi karnakin inda yake tarbace shi yake hana shi gudanar da wannan abubuwa sannan ta haka da muke addu'a saboda shi da ake samu da gine-gine da abubuwa daban da ake ganin shi Allah madaukakin sarki ya tabbatar mana da alkhairi mu roƙi Allah subhanahu wa kada mu yi wa kanmu rowa kada mu yi wa al'ummar musulmi rowa kada mu yi wa shugabanni rowa kada mu yi wa duk musulmin duniya rowa daga aiki mu da kalmomin mu mafi alkhairin addu'a shine wanda ɗan uwanka yake maka kan ka san ma yake yana maka da haka da ɗan uwa musulmi mu yi addu'a kare da gaske muna amfani da wannan zaman da ɗan uwanmu wanda da a bariya a bariya ba a raba a wannan addu'a ba saboda wannan lalura ta corona to yanzu Allah ya ɗauke mana ita ba mu dama to Allah ya ɗauke mana damuwar da ke hana zuwa masu buɗe gona ya ɗauke mana damuwar da ke hana masu ciwo walwala su yi ya ɗauke mana damuwa da akan hanyoyi da suke hana mu da ƴan mu walwala su yi kasuwanci su yanda yake so Allah ubangiji ya yi mana shi a wannan watan kamar yadda ya yi mana wato galuran korona da hana mu haɗuwa a bara mu gashi Allah bisa ikonsa mun haɗu Allah ubangiji ya karba mana Allah jikin yan uwan da a farawar haka muna tare da su da mutiya amma yau ba sa nan Allah jikan su ya gafarta musu ya kinta da makwabcin su daga cikin su akwai a sarkin lere da muka rasa akwai sarkin turu akwai a ɗan majalisan wakilai na lere ɗan majalisan wakilai na jos basa a wannan constituency muna roƙon Allah maɗaukaki sarki mu shi kansu ya kuma musu mutane da yawa wanda ba za mu iya riƙe su ba duka muna roƙon Allah ubangiji ya rakarta musu cikin su. Allah ubangiji ba ma waɗanda a haka suna da lafiya da bariya muna tare da su wannan karin ba su da lafiya a yanzu a kawo suna asibiti su samu daman halartar wannan na waɗansu suna kasashen waje waɗansu suna nan asibitoci da cikin gida ina san waɗansu tare wannan suna tare Allah ubangiji ba su lafiya Allah kun ya ƙara mana kuma kuma lafiyan ya mata alhamdulillah ya ɗan ƙwana musulmi masu albarka akwai dokokin da gwamnati ta sa suka cewa ba a san komar da kofin na corona ba kafin an zauna da hukuma an zauna da gwamnati sun shi kai wannan dan tsarin sai a yi hakuri a ba da ita kuma wannan abun ga shi nan a sa shi a bakin nan dai a rufe bari in nuna shi duk ma da bai wuce da nauyin ko ko misalar da cikin gashi in an zo a yi hakuri a sa Ayi hakuri haƙuri a kan har kai ruwa rana saboda tabbatar da shi za a sa a ba da tazarar da kuma a saba sanitai zaɓe a sa don Allah mu bi wannan dokan da shi aka yi taro da malamai aka yi yarjejeniya aka yi abubuwan dai alhamdulillah muka samu daman haɗuwa abin da kara ya karya ba mu bi shi kada ya hana mu babban abu kuma wanda ke yana da cikin ginshikin addini a rika yin haƙuri ka sa shi sa shi da nan da in ya so ka fita tabbata dai an cika alkawari mutum ko yana iya shi a waje amma in ka shigo da a yi haƙuri ko da alkawari da yarjejeniya da aka yi saboda dalilin shi ne a bara ba a samu aka haɗu amma tun da ku samu shi wa asimu ilayhim ahadahum ila mujtahidi aka yi alkawari Allah ya musulmi har zuwa lokacin da aka faɗa da Allah a rika kuma ciki Allah ubangiji mana albarka da kuma mafaka alhamdulillah a bara mun mun ka mun tsaya suratu karshen suratu hud yau za mu tashi a sabuwar sura da kigin Allah subhanahu ta ce suratu yusuf Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله Na'am, الغافلين نعم Allah maɗaukakin sarki mai jima da buwaya a wannan Sura mai albarka, Sura Yusuf, ita ita ce Sura ta goma sha biyu, don ta ɗauko surorin daga sama, daga fatiha, bakara, Ali Imran, nisa'i tana gangarowa wannan sura mai ɗaukata surat yusuf ita ce ajerin surori a goma sha biyu suran makiyatun ta sauka a mutane ma'ana kafin hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makaɗin zuwa madina yawan ayoyin ɗari ne da goma sha ɗaya yawan ayoyi wannan sura mai albarka kafin mu fara fassarar sura za mu ji wani ne annabi yusuf wanda aka rasa wa suran sunansa Allah mu sarki ya kistanta mana kisan annabi yusuf ayoyi tasa'in da takwas tasa'in da takwas jika kisan annabi musu ne idan ka cire aya casa'in da takwas a cikin ɗari da goma sha ɗaya to za ka ga misali aya goma sha uku ne kusan da suka yi bayani a kan waɗansu abubuwan da ba su shi annabi Yusuf ba. Amma galibi shi annabi Yusuf ɗin kisarsa ne ta ɗauki mafi yawan kaso na waɗannan ayoyi masu albarka. Allah maɗaukacin sarki ya zama wa turan ya ayoyi guda uku. wanda ya abbaci wahayi na musamman da saukar wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗanda ayoyi uku da farko da annabi ake yi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sune inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun da annabi ake yi ka ayatul kitabil mubin da annabi ake yi نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك يا محمد هذا القرآن وإن كنت يا محمد من قبله لمن الغافلين النبي صلى الله عليه وسلم حكيه وفي الآية إلى سورة سورة يوسف أشياء صلى الله عليه وآله وسلم shi yasa malaman suka ce ko ayoyi uku na wannan suran an buɗe ta ne da bayani da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi Muhammad kenan saboda ka fasammahu fil ayatil ula kitaban mubinan ya kira a aya ta farko ya kira wannan alqur'ani da aka farko annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa littafi mai bayyana abu dalla dalla bisa gaskiya babu karya babu tantama babu kokonto babu shakka ina so bayani bayyananne gamsashe da duk inda sarki haka ne to sai bayanin alkur'ani wa man asdaqu min Allah wa man asdaqu min Allah hadisa babu wanda ya kai Allah gaskiyan zance sannan wa isani aya ta biyu Allah ya nuna cewa Qur'anin da aka saukar wa Annabi sallallahu alaihi wasallam an saukar masa ne da larabci da larabci aka saukar da shi saboda haka ba yanda za a yi karanta Qur'ani nan ta fahimce shi fahimta ta fahimta mai zaƙi da jarɗi, da daɗi hikima malam uslubin qur'ani da balagar shi da fasahar shi yana fizganta yana girgiza sai dai da larabci lallai ishara ce da take nunawa cewa lallai lallai wannan alkur'ani mai girma Allah Ubangiji ya kiyaye shi a cikin zukatan mutane sannan ya kiyaye shi a cikin littattafai waɗansu yadda za su sun haddace ƙurƙanin har ƙasa Allah sai ya ajiye shi ya yi ajiyarsa ta musamman ya kiyaye shi a cikin kirazan mutane wani ɓangare kuma ƙur'ani aka rubuta shi a cikin buga shi a rubuce aka kiyaye shi a nan wannan shi ne sannan a aya ta uku haka ambata mana irin yadda ƙur'ani yake ɗauke da kisoshi masu kyau kisoshin alƙur'ani kisoshi ne masu kyau wanda aka ambata wa annabi sallallahu alaihi wa sallama su kuma kisoshin sun faru sun tafi a haifi annabi sallallahu alaihi wa sallama a zo duniya babu wata isa da za ka kiranta ka same ta haka ne tabbas babu babu kai sai kisoshin alkur'ani ke karwa yawanci idan ka koma novels ko ɗansu magazines ko waɗansu ɗabinan littattafai ko rubuce-rubuce da ake duka za ka samu hikayoyi ne kawai ake rubutawa a tabbaci da waɗansu suka faru idan ka ɗauki misali maganar jari za ka samu waɗansu kishoshin ba inda suka faru sai ka tsuniyan gizo a kofi sai ka ɗauko magagantuwar gulma in ka ɗauko littattafai ga irin su su haɗu da su suna yanzu kana karanta su littattafai ga sunan sai da kai ga sunan wani sa'i tana karanta littafi ana hawaye amma babu inda abu ya faru amma Qur'ani in zai baka kisa kisa ne death or reality ya faru kuma haka ne ko kuma zai faru haka tashi kuma kuma haka ne zai faru yanda aka kissa ta haka ba za ka kika samun sabanin haka ba shi yasa kissa ce ahsanul qasas kissa mai kyau mafi kyau wanda in ka karanta imani kuke ƙara da kusanci zuwa ga Allah da samun rahauta wannan su kisoshin kuma idan ka karanta littattafai na rubuce-rubuce ta ce waɗansu ma zuwa ga alfashe suke kisanka zuwa ga saba wa Allah zuwa ga ƙasa zuwa ga wata ɓarna ahsanul su na alqur'ani ga shi kissa ce mai daɗi tana kanta kuma haka ne kuma duk harafi ɗaya ana haka na goma shi kuma wancan da babu lada ko da bayan zama sun yi ba ma ba ne ba ma ba ne wannan aya ta uku abin da ta kunsa nan, to wannan shine ke tabbatar da dalili da hujja mai ƙarfi cewa ƙur'ani da ƙarfi ba dan adam ya zauna ya tsara shi. cikita wannan kissa da sura da tabbatar da abin ta fara da shi فوجه الله تعالى نظر نبيه في عشر آيات إلى أن هذه القصة من أنباء الغيب ألا ينون منظر الله صلى الله عليه وسلم يجعو حتى لمنظر الله يكتب حتى لنسى zuwa a cikin ayoyi guda goma cewa ya tabbata wannan kista da aka ba shi ba labari ne na gaibi daga wajen Allah ba wanda ya san da shi daga wajen Allah ne wannan kista wanda shi manzo Allah kisar gaibi ne a gare shi abin da faru ne tun kafin shi annabin a a haife shi ya zama duniya shi ya san hakikanin kisar da kuma bayanin tabbati tun kafin ma a ɗaukar da wahayi wannan al'amarin ya faru kuma yana ƙoƙarin da isan ta masa shi haka in ne ya faru har ila yau waɗanda sun inda ikwati yusuf hina ijma'u amrahum wa dabbar sharra li akhihi min abihi sannan manzo Allah baya halarce baya cikin miki inda ɗan uwan annabi yusuf suka yi suna tafi a sharri da makirci yadda za su hallaka annabi yusuf ne annabi sallallahu alaihi wasallam baya nan abu ne sai gashi ya ba da labarin yadda abun yake kuma akbarahu sannan Allah ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallam labari da da cewa tsaurin kai wal hasad da hasada to shi ne yake ingiza mutane mafiya yawanci zuwa ga kasanci haka ya hana yan za su yi ilimi su da alaihi wasallam sai don hasadan cewa bai fi su ba wadda tafirun min ahalin kitabi law kun min ba aji ba'di imanikum kuffara me yasa hasadan min a anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq بعث وصفه حتى يأتي بأمره إن الله على كل شيء قدير babu wani abu da ta yahudawa suke hasada suke tsanin musulmi suka yin imani da manzo Allah suka yin da addinin musulunci nan balle su shigo shi ba shi don hasada addinin musulunci gaba ɗaya shi imani addinin musulunci gaba ɗaya tsarin rayuwa a cikin sa Allah ya kira shi al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan ke ciki na ni'ima shi yasa kuma aka bawa annabi balashi shi yasa kawai suka yi hasada suka yi saboda masu alawa to kuma ma annabi na ce kullu bi ni'mati mahsub ma ma abucin ni'ima shi ake wa hasada hasada kuma ita ce kullum mai hasadar buri yake yi ta yi asarar wannan ni'ima ta kuɗi ce maka kullum burin su nan. ba wai fatan shi Allah ya ba shi irin abin da ya ba Allah ya halaka da kai Allah ya baka kai zaɓin ka Allah ne ya damfa kaga da wanda ya baka ne yake faɗa kuma shi yasa mai hasada kan ma da shi shi yake fara rugurguza kanshi eh domin alhasar a ta'kulul hasarat ma kulun narul hasar tana cinye ayyukan alkhairi mai hasara kamar yadda wuta take cinye karmani duk mutumin da sa hasadan wani a zuciyarsa to ya san lallai shi ke fara gurgurta kansa da kansa kuma sai dai ya fi ci gaba Allah ya rufa mana asiri sannan wa inna hirsahu alaihi salam wa iman al-sajid la yujdihi suran ta nuna kudayin da manzon Allah yake da shi da burin da manzon Allah sallallahu alaihi yake da shi ce wa sai mutane da ɗaya sai musulunci sun bi gaskiya sun karɓi wanda ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba domin annabi ya kan da ya halakar da kansa in ya ga mutu yana yana kafurci yana shi da wuta فلعلك الى نفسك على اثر ان لم يؤمنوا بهذا الحديث خطا انك لا تهدي من احببت لكن الله يهدي من يشاء wanda kai yake الا Allah ne yake shirya da wanda yake so na ka ta ci mutum har ila yau sukan tana nuna mana cewa duk mai kira zuwa ga Allah kira ka ya shirye ka wai kuma wani abun ka yake so bane suna neman ladan su wajen Allah domin aiki da awa Allah ne sa kowa da aminkum mutar kawai fa mi bayyana bi yadihi kuma wani abin da ya ci baya canza yayi magana yi wa'azi wa inna ma yahmilu ilaihim alqur'ana hudan wa dhikra lin-nas ajma'in duk mai wa'azi yana kawo maka ƙur'ani ne ya sanar da kai ƙur'ani domin ya zama to masa shari'a da wa'azi mutane gaba ɗaya saboda mutum mai maka wa'azi ba wai ya ce sau kayan ka murabba kai shi ya zo ya fata maka jin kashi me ya da nemi kwakwa ka ba bai yi kwakwa ka ba cewa ne ka zama kyau sosai ya zama so kuma tashin tashi na ina fata an gane har ila yau suran suna kasar kwanciyar darussan da suran ta ke sauka da shi ne kafin mu zo mu fede suran wani bayanin su muna kawo su a dukkan wa ashara fi ikhtisari surati ila rusuli akarshan sura sai Allah ya yi nuni annabawan Allah allazina zakara lahu zikira lahu qisasuhum wanda aka ambata sallama kisoshin su wa muwa wa mawa wa mihim irin yanda mutanen kowane annabi suka mu'amalance shi Allah sai ya kama Allah kisan annabawan da suka shi kafin manzon Allah da manzannin da suka shuɗe kafin manzan Allah yadda suka sha gogor maya da mutane su yadda mutanen su suka tozarta su dan da mutanen su kan suna fito da su domin annabi sallallahu alaihi wasallam shi da ya zo da karshe ya san abun ba a kan shi ba ko ya taƙaita abun ashe ya shafi a nuna maka haka tsarin yake haka system ɗin yake duk wanda ya hau sistan waɗanda da farkon wa'azi zai samu takala kala kala sai samu takala kala kala saboda wani ta ga ya ka ta matsa mutane ya ma gaji da kai kawai ya sa waɗansu su karma annaba kuma su yi ta kashe sai a tantu kashe su sai a tantu halaka su su sai ai shiru kamar su aiki a cikin da ya su in kai wa'azi ya ce ka sa mai ido ka sa mai ido an kame ka da haka za ta tarar Allah ya rufe mana asiri Nan wanti fasu da nihayat alal kafirin al mujrimin karshe Allah ya nuna manzon Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ba dade ko ba gina su manzannin da masu da'awar da masu azin sai sun yi nasara a kan kafin da masu laifi sai a sun jaye kafirai sun rinjaye su Ba da za a yi mai riƙon karya ake yarin jayi mai rike wanda yake gaskiya daga ƙarshe dai wa kuma ja alhaqu zahat albatilu in albatila kana zabuka in gaskiya zo dole ku ƙarya ta narke tare gurguje da kushe domin dama ƙarya abun gushewa in gaskiya ta samu jirgin zama to ba gaskiya a wajen gaskiya tana zuwa sai ƙarya ta bayyana kuma ta tafi a wajen ana so a nuna mai wa'azi mai da'awa da gaskiya ya doge ya kafe a kan gaskiya ko ba shi ko ba shi shi ne a sama a في قصص هؤلاء الأنبياء عبرا لأصحاب العقول Allah ألا karfafa cewa lallai ga dukkan mutumin da ya natsu ya yi la'akari ya yi karatun ta da kistocin annabawan nan zai ga lallai lallai akwai wa’azi akwai abin lura da masu hankali da tunani. Ina haɗar ƙor'anar lafi ta haddasa bi ha biyu kisa ɗairi ha mata na hadisan sana ƙuwayin sabu ilan lahi kanta. Sannan wannan ƙor'ani da ya fi ƙisoshin annabannan da al’ummominsu, da ƙisoshin da al’ur'ani ya kaso, in kanasu za ka ga ba ƙarya ba ne ba kirkirarren labari ba wanda ake danganta shi zuwa ga Allah a kan karya ba irin sauran nobel nobel nobel rubuce-rubuce da aka yi ke ba ne shi da karya suke wani kirkin sai a yi shi ya hana ka zuwa sallah sai a yi fim din ya saka ka karatun kuɗi kallon shi a yi fim din ya hana ka azkar a yi fim din ya hana ka zuwa aikin ofis kana ofis ma kana kai mutum din da hana ka sauke nauyin al'umman da yake biyu a inda za ka karɓi za ka biya mutane hamsin ka a ofis ko ka samu sauƙi fim ɗin sai ya sa mutum ashirin za ka yi wa kuma wulaƙanci ma in kanka gama su ɗin sai a nuna maka inda aka yi a nuna maka ɗanɗan ƙaryan ma ɗanɗan ma ƙaryan ma a nuna maka yadda aka har a shekida wanda ya kalle da cikin sabawa lokacin nan ya faɗo duk wannan ba bayan da ta kai nuna maka cewa ta ɓata lokacin ka a banza ga mu matsakar ya mutu haka shi ne na hau da kaji ka ji ka je sama mutum har yana kuka in ya ga wani sai a nuna maka da alƙafilu da almaktulu ɗin da asariku da almasruku din wani a satar. suka yi a nuna maka da suna eh, bata maka maka lokaci aka raba ka da aka raba ka da abun nan shine shine lahawul hadis ne aiki banza wanda bai da amfani kuma lokacin sannan ta wuce ta wuce maka kenan har abada to shi to har su in sun gama za su nuna maka yadda suka shirya maka ƙaryan to bayan da da kisoshi na alkur'ani ce wannan karya ce daga Allah ba zai yiwu ba wa inna ma huwa al-haqq wal gaskiya ne kuma hakikanin al'amari kan yake daga Allah wal kitabul musaddiq lima bayna yadayhi min al-kutub samawiyya kuma alkur'ani mai gaskata littattafan da suka gabace shi ne da cikin littattafan samaniya wal huda littattafan da kansu shiriya ce war rahama rahama ce duk wanda yake qur'ani da shiriyar Allah da Allah ya saukar to zai samu littafi Allah qur'ani shiriya ne a gare shi tun a nan duniya har gobe kiyama rahama ce a gare shi tun a nan duniya har gobe tsiyama sannan ba wanda za su gane shiriya ce da rahama ce sai kaumun yatafakkarun sai mutane masu tunani mutane masu la'akari mutane masu ciki da imani sannan da cikin abin da suran take kusa da shi wa azhara khasa'isa hadhihi sura qissata yusuf bi tamamiha eh abin da wannan suran take anta da shi ta kawo kissar annabi yusuf cikakke completely tun annabi yusuf yana ɗan ƙarfi da halaga ba har lokacin da ya balaga har lokacin da kasarori suka ta fada mata, ya rijiya da fito wansu suka so kashe shi Allah ya tsaye da shi aka jefa shi a rijiya ya fito aka cuce shi aka sai da shi a matsayin bawa ya je ya ta bauta ya je kurkuku ya je nan ya zamu da temptation na mata ya je kurkuku a sau ya yi shekara da wani abu har ya zama dattijo har ya fito har ya zama shi ne ko mai mulki kira har ya zama tsohon ba da kishan mutum sun yana karami har ya zama tsohon babu wanda ya samu cikakken tarihi da sura ta kawo cikin surori ibn adam yusuf tun yana karami kishan ta taɓa dukkan ɓangarorin rayuwar ɗan adam musamman ma gidaje da suke a polygamous wanda suke da mata da yawa kishiyoyi da yawa domin shi annabi yusuf abubuwan shi bunyamin wadanda suka mutu wata ƴaƴan kishiyoyi ne uba ɗaya amma su wani ban da su suka yi wannan ka tuna maka inda gidaje ke rayuwa a ce tsakanin ɗan uwa da ɗan uwa suna hasada tsakanin ɗan uwa da ɗan uwa ma yana iya kashe wani saboda abun duniya ɗan uwa da ɗan uwa uba ɗaya uwa ɗaya a nuna maka kuma sai aka nuna maka misali a ƴaƴan annabawa gidaje mafiya daraja Allah ba misali idan an samu a gidan malam sai ya kuma abin mamaki kuma da kullu suna so su ga malam kamar mala'ika la ya asu Allah ma amara ba ni umarun mutane suka musu duk wani ɗaɗa malam a gan shi ɗan mala'ika ne bai saɓa wa Allah kiyalin malam ma haka kama imra'atu fir'auna asiya ko kama mahaifiyar annabi Isa alaihi salam so duk wanda aka danganta aka ce wannan dukkan malam ne kawun malam ne babban malam ne ko zubrada ne ko kuma sun malam ne a'a kaza kaza duk kakan malam ne kaza kaza da inda suke kowa yana so ya gan shi yana tsaftace yana killi yana sheki ba kuma zunubi a tare da shi ba haka ba ne Allah ya zo buga misali sai da ya ko gidajen annabawa masa da kaka. sun kuma ne suka ci gaba adam ibrahim da mahaifinsa ina mahaifin ya je dan bai amfane shi annabi nuhu ya yi ta da ɗansa kan'ana a matsayin shi na bai amfane shi ba ji hannun shi ba matan annabi nuhu kuma a matan annabi lu da kusan annabi ya tsaya mai yare ne sannan kuma da yan uwa yadda aka nuna mana iska mai kyau na hasan da siyayya kawai da fahimci guda ɗaya da su annabi su gidan annabi yaqub alaihi salam da gudan annabi yaqub ga yadda hasada ta kai ga wannan ga yadda su masu hasadan ba su cika burin su ba wanda aka yi ma hasadan da zaman tsohonsa da zaman tsohon sarki kuma suka zo karkashin shi suna yin mutuwa Eh, auki alkaila na lallara ka yi mutu ne sun manta waye sun wafa ko ina da mudu don Allah muna ganin ka mutumin kirki ne eh, haka mai hasada sai ya gama masa hasadan ya gama sai Allah ya turo shi shi ka rika ba shi masara ya ba shi masara eh wallahi tallahi ba shi dan fa da dan fa ba kyau a ina ya gamu da shi shi ba samu nasara ba za ka tara Allah ubangi ya rufa mana asiri kuma har ila yau wasu hala shiyu alhasad ta nuna yadda hasad da take yaduwa fil usrati a cikin family yan uwa uba ɗaya uba uwa ɗaya ballanta na kuma kai mamaki wai na nesa da ba ka da dangantaka ya maka hasar da sai kai mamaki inda aka haifi ku ɗaya uba ɗaya maka ya ta halaka don na ya maka zai da kusa abun mamaki in za a rasu mahabbatu gudu. kuma ku duka wai kawai kawai laifin annabi yusuf baban shi wai sun fita yana san shi sosai yana matuƙar san shi shi ya ka dan kawai yake yana matuƙar san shi kuma shi ne ƙaramin su ne ƙananan فكان الهرب كان حسد الحسد أولاد يعقوب لاخيه حملهم على القائه في الجامعة بركو جي ساكي سيدنا حسد حسد يمكن تموتوا سكا او قوانسو جدا ايا جيفا شي اريجي ولكاش غياب ريجيا ما يزور في الجامعة أسمي ريجيا ما wa akwai maciji abin cutarwa rijiya ko su samu mafi zurfi a yanzu jika shi kashi dama sun so su kashe shi ɗaya ɗaya talatar su ba to kashe su su so su kai ce to amma na cikin ba su kashe shi da hannunsu ba bari su sa shi a can wani abu da kashe shi amma mutum da ya hafi da mutum da Allah ya kare shi daga kirkin nasu sannan ya fitar daga wannan sannan hafizahu min igra imra'atil aziz da balaga ashiddahu fi baitil aziz wannan alebu din ke karamin yaro kan yan gidansa suka masa da ya ji kuma da zaman to baligi sai ya shiga wani ya shiga wani kuma an jaraba ya fara jaraba na mata ya fara jaraba na mata wanda wajen ba ita ce ta kashi kurkuku ya shekara uku da yan watanni da ita yake innocent bai yi komai ba a shi baban shi ne ya so shi kawai aka ga yana son shi suka jiran mata nan kuma ita ce ta kan annabi su yana da kyau matashi ne yana da kyau aka ce ya tara kyawun duniyan nan sai a tanfi sai ta bi shi ta bi shi shi kuma yake yace ma'afallah Allah tsare shi amma duk wannan an tabbatar da shi ba da shaida ya nuna amma sai da ya zama kurkuku shekara nawa shekara bakwai matashi ma mana mai burace burace kawai ya tsinci kanshi a kurkuku shekara bakwai da kan watanni amma kana lahu wa mukina lahu al-jis sannan kuma Allah maɗaukacin sarki ya mallaka masa kasan misira da daya wa ja'alahu maladan ladina ha a i'tamaru bihi sai bayan Allah ya fi da shi gaba sai ya sanya shi shine shugaban misira gabaɗaya, daya sai ya sanya wajen shi ne mafakan waɗanda za su masa haka don su halaka shi ba inda za su samu mafaka sai wajen shi وكذلك شأنه سبحانه وتعالى مع أنبيائه وأوليائه حتى شأنه يبكي حتى أمر ألا يبكي تاريد أن نوانسا جوليانسا yansuruhu Allah ya san taimaka musu ya dora su a makiyarsu kuma daga baya ya ba su rinjaye a doron ƙasa ya ba su rinjaye a doron ƙasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da a matsayin an samu musulkai na laraba su abokai su ne masu mulki a makka amma sai da ya Allah suka yi ta takalan musulmai suka yi ta kashe musulmai suka yi ta takalan su suka yi ta kashe su Allah ce ya fita ya bar mu musu ma kasan ya yi hijira ya bar musu makka ya koma can ansar madina suka yi amma daga baya gaba ɗaya wanda suka a masa sai da suka mutu a wajen yaƙi musamman ma yaƙin badar da yawa daga cikinsu da gafa aka yi ta aka aka fi fasu mata kuma a lokacin kuma a cikin waje kuma ƙasar romawa daular romawa da farisawa su ne su fahawa a lokacin da ɗaya sai da musulunci nan ta hanyar waliyan Allah su ne su sayi na umar Allah ya da daular farisawa ya da daular romawa shi ya sa gaba ga sayi umar a cikin halifofin wannan tashi ta musamman ne saboda shi ne konkari da gurguza kasashen da karfi su ba kawai da duniya a lokaci shi ya sa gaban shi siyayyan sayi na umar da ne a wajen yan farisa da kuma daular romawa to haka Allah yake yi duk yanda aka buga aka juya sai ya ba da rinjaye ga waliyansa duk yadda aka buga aka raya sai ya ba da rigayen annabawansa da manzanninsa duk yadda aka buga aka raya sai ya bawa musulmai mumunai su ne masu kuma karfi su ne masu mulkan ƙasa zuwa abin da Allah ya faɗa wa annabi Musa da mabiyarsa ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين muna son ku sanya banu isra'ila da kawai ke kaskanta su mu sanya su su jagorori sannan mu gada musu da kasan isra'ila mu ba su ƙarfi kuma haka sai yi aka halaka fir'auna to duk wanda yake Allah duk yadda ake takalar shi yayi haƙuri nan gaba Allah zai ba shi rijali mata masu suna riƙe da gaskiya ne musulunci nan wa amanu bi matakan suna masu imani da Allah wa akasamu bi hadihi matakan suna rijiyar Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine duka abin da suran nan darussa da suke kunshe a cikin wannan sura ta Nabi Suratu Yusuf alaihi salam yanzu bari mu shiga sura Allah ya bismillahir rahmanir rahim muna za mu shiga wannan suran ne mu karanta ta mu fassara ta muna masu tawassuli da sunan Allah da sunan Allah za mu karanta Allah la yazkuru ma asu bi shay'un fil ardi wala fis sama wanda babu wani abu cutar da kai kana da shi a cikin sammai ko kasai da sunan Allah za mu shiga wato wannan yana nuna akwai ikhlasi akwai sincerity akwai yi don Allah ka nuna da sunan Allah za ka yi ba a yi kan mutum ba na ƙoƙar riya ba ba don ake kai ma mai masani ba ne a'a don Allah za ka yi ka ne yi tawassuli da sunan Allah din to shi kuma Allah ya da zai rika maka buki zai rika maka buki domin kuma zai rika kare ka shi Allah da muke tawassuli da sunansa shine mai rahama shine mai jiki Allah shi alif lam ra wannan abubuwa ne guda uku malamai kamar yadda na gaya muku ta kuma akwai alifun akwai lamun akwai ra'un alifun lamun ra'un idan ka je hurufin hijaiya arabic letters harufa na larabci ka same su su talatin ne waɗannan guda suna ciki waɗansu malamai suna cewa Allah yana challenge yana ƙalubalantar larabawa masana larabci ruwa kan larabci kamar cewa wannan ƙur'anin da Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo muku da shi ai da harufan ku aka rubuta shi da harufan aka rubuta shi ko da shi ya gagare ku ku je ku ku haɗa irin su alifun lamun ra'un imana alifun lamun mimun ta, ha ya ainun sad akwai ya'un akwai yasin akwai hamim ku je ku haɗa su ki fon kuma sentence ku kawo jumloli da ɗanɗanu irin na alƙur'ani ku jimma da sa ya gagare ku tun da ya gagare ku to ku san ba ku san ba ne da magana ka da ba ne ya mu a da ban ku ai ku su ka iya tara da rubutu ba ba shi inda yake da makaranta ba inda suka shi da aka ya zo da abin da ya kare ku ga shi an daga abc din ku ne ma aka yi kowani qur'ani aka yi kai wani ne ka yi challenge din ba su ya buga ya buga ya buga ni littafin ya kare shi ba shi mutun ne ku mutun abu da ku da ya tsaka a a abc din ku ne ku je ku yi form center abc din ku duk da ke cikin daga abcd to z kuma ku je reforming amma haka ne allah nuna musu gazawansu ji waɗansu malamai ke in allah ya buɗe sura da shi waɗannan ayoyi ayatul muqaddasa kenan kuma yana galantar su cewa sun gaza in kuma su gaza ba su je su kiro su mata waɗannan rufa waɗansu malamai suna cewa a'a alifun da lamun da ra'un su suka fi yawa in ka kirga harufa da suke ciki da su suka fi yawa suna fata an tashi amma duka wanda ya buga ya je ya da ya je ya da sai ya ba a bi muradi ga mutum ya huta ma Allah shi ne mafi sanin abin da ya e, ma'anan waɗannan su gonin e, latest ciki da su. Saboda shi a cikin akwai abin da Allah ya barwa kansa sani in ka zo dole ka ci Allahu a'lam akwai ilimi da rasu kuna fi ilmi ya suka san shi wallahi anzal alayka kitaba minhu ayatun muhkamat kunna ummul kitabi wa ukhra mutashabihat فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به kullum biki rabbiha akwai wanda malamai wani abun sai ta ne gaban malamai jimayen malamai kun malamai su suka san ma'anin shi akwai abun da ni da kai mun san shi eh, ta aya ne alkitabi kun muna da iya aiki kusa a kitabu wata na abubuwan su sauƙi sauƙi wanda ke sauƙin sani a kan malamai akwai malaman ma in kaje sai su ma su ce maka Allahu alam ne albar wa Allah sani haka ilimi akwai Allah ya buci buce ya bar wa kansa kawai shi yasa addu'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa Allahu inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaitahu علمته أحدا للخلق أو استعملت به في علم الغيب عندها akwai ilimin da Allah ya bar wa kanshi sani akwai wanda ya sanar da cikin halittun Allah su ne malamai da kuma kowa ya san da shi ai tambayoyi kwata kwata suka awa ta tilka al waɗannan ayoyin da muke karanta muku sai Allah ya kira tilka waɗancan ayoyin ku duba sai ya nuna su daga nesa domin a nuna maka Qur'ani ya da jirgin kima kawai ba ce waɗancan ayoyin kuma ga su amfanka wannan a nuna cewa lallai littafi ne mai daraja maɗaukaki waɗannan ayoyin littafi da Qur'ani da Qur'ani ke ɗauke da shi ta ayatul kitabul mubin ayoyi ne wanda suke bayyana nu ba su bayyana gaskiya ba su bayyana halal da haram masu bayyana abin da bai dace ba su bayyana duk abin da ta dauka cikin Qur'ani za ka samu lallai lallai akwai bayani cikakke warkarce mai warkarwa a ciki ko ke a insha Allah tabaraka ta'ala kasance a lokaci a ya tafi kamar nuna mana a saboda tsaiko da aka samu da kuma bayanai da sukan takunsa shi ne aka da lokacin da za mu fara daga farkon ayan da izini Allah subhanahu da dangada da fatan Allah ubangiji yayi ma mu albarka Allah yayi ma zaman mu albarka da ubangiji ya mana albarka a cikin wannan watan ya saka mana ayyukan mu ibada وهو ولي ذلك القادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته